faɗi ne na da manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man baddala dinahu duk mutumin da ya canja addinin shi ya san mutunci ya canja shi ya koma wani su fasulu wa qawlihi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin ko jinin zubar da jinin musulmi baya taba halatta sai ta hanyoyi guda uku asayi buzani magidanci da ya taba yin aure aka kama shi ya yi zina hukuncin sun kisa ne jinin shi ya halatta anan shari'a ce ta halatta jini wan nafsu bin nafsi da mutumin da ya kashe rai kuma 'yan uwan mamacin suka zaɓi shi ma a kashe shi ba su zaɓi diya ba wattarikuli dinihi na ukunsu shine wanda ya bar addinin shi na musulunci almufariku lil jama'ati ya ware ya bar ya kanshi ya fita daga al'umman musulmi ya je can ya shiga kafirai to waɗannan su ne jinin su yake halatta a ciki akwai wanda ya bar addinin musulunci ya ware kansa ya fita daga cikin taron al'umman musulmi na uku ah, ba a qatl yanzu idan aka masa wa'azin ka dawo ƙi ka dawo ya ƙi har aka cika kwana uku aka zartas masa da hukuncin aka kashe shi to yanzu me matsayin shi bayan an kashe shi ɗin me hukunci shi bayan an kashe shi idza qutilal murtaddu idan aka kashe musulmin da ya ridda a matsayin haddi to fala yughassalu musulmai ba za su masa wanka ba wala salla alaihi ba za a masa sallah ba irin sallan gawa wala yudfanu fi maqabiril muslimina ba za a binne shi a makabartan musulmi ba sam za a ja shi ne kawai irin yadda in kaza ta yi mushe ko wani rago ya yi mushe a nemi wani rami can a tona shi a jefa kawai don kar ya yi wari to haka za a jefa shi kawai in ya so ya jira da kakan shi a kafan shi a sama oho mu dai kawai a turbuɗe ƙasa kar ya mana wari ne kawai don mu ne maza mu cutu shi kenan kawai tsarin mu da shi bayan wannan wala yurafu ba za a gaje shi ba inda ya bar dukiya mai ɗimbin yawa iyalan shi da 'ya'yan shi da kowanne nashi inda musulmi ne ba za su gaje dukiyar ba wa ma taraka min malin duk abin da ya bari na dukiyansa ya kunu fai'an lil musulmin zai zamanta wani fai'u ne na al'umman musulmi za a sashi a baitulmal yusrafu fi masalihil al'ammati lil za a rika sarrafa wannan dukiyan wato ga ayyuka na dukkan al'umman musulmi public interest na musulmi idan ya taso al'umman musulmi suna buƙatar rijiya a nan sai a ɗebo daga kuɗi. ana buƙatar kaza na musulunci kaza ya taso ma al'umma kaza kaza sai a rika ɗiban kudin ana yin waɗannan ayyukan hujja likaulihi ta'ala Allah maɗaukakin sarki ga abin da ya faɗa wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurni ga annabi kuma umurni ne ga al'ummansa Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ya Muhammadu kada ka kuskura kai sallaci ɗaya daga cikinsu idan ya mutu kafirai kenan yan uwanka ko danginka matukan suna kafirai kada ka yi sallah kada ka kusance su wala kum ala kabrihi kuma kar ka je ka tsaya akan kabarinsa yadda za a ziyarci makabarta a musu addu'a kada ka je ko wajen binne su kada ka je me yasa ya Allah Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafurce wa Allah da manzonsa suka yin tuba din wa matu har mutuwa ta riske su wahum menene wahum fasikuna suna fasikai fasikai wanda suka bijire wa Allah fasikai wanda suka yi wa Allah tawaye to tunda sun mutu akan kafurci ku musulmi kada ku kuskura ku musu sallah kar ku je wajen binne su kar ku tsaya a kabarin su kada ku musu eh, abunan eh, addu'an Allah jikansu sam saboda sun kafurce wa Allah kai kuma Allah da manzansa masoyanka ne shi kuma ya zaɓi Allah da manzansa a matsayin makiya kaga hanyar su daban hanyar ka daban kai musulmi ku je suratu tauba aya ta hudu, za ku ga ƙarin bayanin wannan commentary nata da fassaranta da turanci duk akwai <clears throat> hujja ta biyu wa ƙaunin rasuli sallallahu alaihi wasallam faɗin manzo Allah sallallahu alaihi la kafirul muslima kafiri baya gadon musulmi walal muslimul kafira haka nan ma musulmi baya gadon kafiri mu yi shi yana daga cikin abubuwan da ke hana ma gado ko a wannan littafin can baya wa kad ajma'al muslimuna musulmi sun yi ijma'i gaba daya consensus alama zakarnahu bisa wannan abin da muka faɗan cewa ba za a masa sallah ba ba za a mai wanka ba ba za a sanya mai likafani ba har ya samu turare karyan shi sannan kuma ba za a binne shi a makabartan musulmi ba ba za a gaje shi ba wannan musulmi sun yi ijma'i tun zamanin sahabai har yau har gobe har har ranar tashin kiyama babu wanda ya isa ya fito ya ce akwai inda ya halatta a masa sallah babu idan in wani can ne kawai da yake eh, zamani da kowa zai fito ya faɗi abin da ya ga dama ba shari'a a kyale shi musulmu muslimuna musulmai sun yi ijma'i alama da karnahu bisa waɗannan abubuwa da muka ambata min ahkamil murtaddi hazihi daga waɗannan hukunce-hukuncen na wanda ya ridda mun fahimci wannan na hudu da mu yanzu za mu lissafo irin maganganun da mutum zai furta su kai shi ga kafurci da kuma irin aƙidun da zai ƙudurce a zuciyarsu su kai shiga kafurci na farko mayu yu kafiru min al'akwal irin zantutuka da in mutum ya furta su za su kai shiga kafurci wal i'tiqadati da abubuwa da in ka ƙudurce-ƙudurce believing kai believing da waɗansu abubuwa wanda a zuciyanka har ya kai ka ga kafurci daga cikin zantutukan da za su kai mutum ga kafurci na farko kullu man laha ta'ala duk mutumin da ya buɗi baki ya zagi Allah wal iyazu billah aw sabba rasulan min rusulihi ko ya zagi ɗaya daga cikin manzo daga cikin manzannin Allah da ya aiko ɗari uku da wani abu inna au malakan min mala'ikatihi ko ya zagi wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah alaihimu salamu aminci Allah sabbata a gare su to faƙas kafara wannan musulmin ya kafirta ya kafirta abinda za a zo za a zo a zauna da shi wani ka san girman abinda ka faɗa kuwa jibrilu ka kira ka zaga ka san hatsarin shi kuwa iko Allah haba Allah wallahi kafirci ne fa inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ban sani ba astaghfirullah wallahi ban sani ba yawanci kafin a zo a yi ta kafurta shi din sai a zauna da shi wataƙila akwai jahilci a tare da shi wataƙila dai gashi nan wani abu na shubuha a tare da shi ina fata an gane ko idan aka fahimci ba jahilci ba ne ya ce eh, na sani ka san wanda ka zaga ce eh ba jibrilu ba ko ba jibrilu ka je na zaga ba eh na sani eh ka san matsayin ya ce ah na sani sai ne ka zage annabi hudu fawa ne annabi hudu ka zaga fa ko annabi isa ya ce eh kawai ka san hatsarin shi ya ce babu shakka na zagi kawai malam ya ka kawai da wannan mun san lallai ya yi deliberately mu ce wane kafiri ne wane kafiri ne ya yi abin da aka kafirta shi ɗin ina fata an gane ko na biyu wa kullu man an kara rububiyatan duk wanda ya karyata rububiyar Allah ya yi musunta ya yi dinayin in rububiyar Allah rububiyar Allah kalmar rububiyar ita ce dukkan ayyuka da suka dukkan ayyuka na Allah wanda ba mai iya yin su sai me sai Allah shine rububiya domin tauhidi ya kasu kashi uku ka kaɗaita Allah wajen rububiyarsa ka yadda akwai ayyukan da babu mai iya yin su sai Allah madaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya duk lokacin da kake tunani lokacin da kake tunani akwai mai iya yin waɗannan ayyukan banda Allah to mutu ya zama zamanto mushriki kafiri waɗanne ne irin ayyukan Allah da shi kaɗai ne yake iya yin su ba mai iya yi yau idan Allah ya ƙi saukar da ruwa akwai wanda ka isa ka je wajen shi saukar da ruwa to in ka imani ka yadda a zuciyanka ce akwai wanda zai saukar mana da shi in Allah bai saukar ba to mutu ya yi kafiri. domin ka yi tarayya da Allah a cikin rububiyarsa bi ma'ana a cikin ayyukansa da ba wanda yake iya su saiwa sai shi Allah ne. azurtawa na Allah ne halittawa na Allah ne talautawa ba da lafiya rashin lafiya kawo dare kawo yini dare abin nan bazara da hunturu halittan duwatsu da menene duka halittan mutane duk wata halitta ka yadda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne yake yin su idan baka ta Allah a cikin ayyukansa ba mutum ya yi musu kawai a ce Allah ne kaɗai yake saukar da ya ce ina da ja ban yadda ba to mutum ya zamanto kafiri ina fata an gane domin ko kafirai tun zamanin manzon Allah da dukkan annaba sun yi imani da tauhidin rububiya amma bin da tauhidi din kashi uku ne kadaita Allah wajen ayyukansa kai kuma ka kadaita Allah din wajen ayyukan da kake sallah da kake aikin bawa ne Wai mai azumi bawa ne Wai mai fidda zakka bawa ne to kai yayin da zaka yi naka ayyukan na ibadan ka yi su direct ga Allah kawai kar ka yi diverting nasu zuwa ga wani can kuma ka yadda ayyukan da Allah yake shi kaɗai ne yake yin su kai kuma wanda kake yi Allah kake turawa sai ka yi imani da sunayen Allah da sifofinsa to duk ran da mutum ya karkatar da wani ya yi denying ɗaya daga cikin sai yanzu kafiri kowane irin kafiri yanzu ko da kirista ne kace masa kai wani ya ruwa ne ki kai ai mun gode Allah kaga anan ya nuna maka ya yadda Allah ne mai saukar da ruwa wani sai da safe ce to Allah kai mu ya san Allah ne ke rayarwa har akai akai goden wani ya gonan ne kai bana mun gode Allah fa gona ya kyau ya san Allah ne ya tsirar da ita ta yi ta yi menene ta yi kyau wani ina bulus ayya Allah ya kira abun shayi ya kira shi zuwa sama ina fata an gane wato bi wani Allah ya dauki menene Allah ya dauki ransa ya kira shi zuwa sama ta ina fata an gane ko rayukan kafirai bugo su ƙasa ake ba sa shiga sama sam to a takaice ko kafiri ne ka tsaya kuka zauna za ka yana nuna maka Allah ne ya mutum na kai Allah fa ya bani aiki jiya Abuja to amma zo ka bauta ai Allah mana yace a ah, yeso ne kuma yace ma allolin ma uku ne nan ne ake samun bambanci kawai wane ne maka kaza Allah ne waye maka kaza Allah ne waye maka kaza Allah ne waye maka kaza Allah to zo mu bauta wa Allah ci a'a nan kuma yeso ne nan kuma yeso ne inda kawai muka rabu din kenan bambanci mu musulmi idan kace waye maka kaza Allah ne wa zaka bata Allah da ya mu shi kuma Allah ne masa wannan shi kuma wajen bauta wani zai tura bautar yace maka Allah uku ne ma a dunkule suke uku duk su yake bautawa to shine matsala mutum idan ya dinayin tauhidin rububiyya tauhidin da kake kadaita Allah wajen ayyukansa mutum ya musanta shi au uluhiyya ko tauhidin uluhiyya wanda ayyukan da bawa shi kuma yake yi ka ƙaryata kace kai ibadarka ba ba Allah bane kai baka yadda ba akwai ma Allah au risalatan rasulin minal mursalin ko ka ƙaryata ɗaya daga cikin saƙonnin manzanni da Allah ya turo shi da shi ka ƙaryace cewa sam sam ba wani injila da Allah ya aiko annabi Isa da shi ka ƙaryace cewa babu wani attaura da Allah ya aiko annabi Musa da shi ka ƙaryace cewa babu wani zabura da Allah ya aiko annabi Dawud da shi auza ama ko kuma ka riƙa rayawa annan nabiyan ya ati cewa akwai wani annabi da zai zo بعد khatimin النبيين bayan annabi Muhammadu cikamakin annabawa kai yadda cewa bayan akwai wanda zai zo nan gaba faqad kafara mai wannan ya menene ya kafurta kawai ya kafurta <coughs> haka nan wa kullu man jahada faridatan duk wanda yayi musu yaki yayi rejecting ko yayi denying wata farilla daga cikin farillan musulunci da Allah ya farlanta su a yi su a ƙur'ani ko a hadisai min fara'idu shar'i daga cikin farillai na shari'ar musulunci almujma'i alaiha wanda duk al'umma sun haɗu sun yi ittifaki cewa kan wannan abun farilla ne kai ka zo ka ce baka yadda ba kan ta ba farilla bane kasalati kan mutum yayi musa ce sallah ba farilla bane san yadda sallah farilla ne. in kaga dama ka yi ne in kaga dama ka bari awi zakati ko mutum ya dinayin zakati ba farilla ne. awi siyami ko azumi mutum ya musanta azumi ba farilla ne. awi hajji ko haji au birril walidaini ko yi ma iyaye biyayya mutum ya musa ya nuna san ba wajibi bane awil jihadi masalan ko mutum misali ya musanta jihadi ya kan kafirai don ɗaukaka kalman Allah ya musanta wannan ba farilla ba ne faƙar kafara ya kafurta faƙar kafara ya kafurta wa kullu manista baha muharraman duk mutumin da ya halatta abin da ke haram ne musulmai duk sun yi ijma'i na duniya tun da har yanzu akan kaza din nan haram ne a musulunci kai ka zo ka ce ka halatta shi halal ne mujma'an ala tahrimihi abinda duk al'umma musulmi sun yi ijma'i sun yi ittifaki sun haɗu a bisa abin haramci wannan abu kuma wannan abun ma'aluman sananne ne bi darurati min shar'i wato wanda baya bukatan ma a ja maka dalili misali ka zina zina babu wanda mawai sai ya tunani zina haram ne bari in je in yi tunani after three days da Allah zan zan baka ina da an ce zina kawai kai ka san abu ne mara kyau to wani ya zo ce ƙarya ne zina halal ce au shurbil khamri ko mutum ya zo ya halatta shan giya ya ce bai yarda haram ba awi sarikati ko mutum ya zo ya halatta sata au katlin nafsi ko kashe rayukan mutane tun ka zo ka kashe mutane ya halatta hakan ba tare da haƙƙin shari'a ba awi sihir ko mutumin da ya zo ya halatta yin sihiri ke sihiri halal ne a je a yi ta yi to irin wannan mutumin ka kafara ya kafirta ya kafurta wa kullu man jahada suratan min kitabillahi duk wanda ya musunta sura ɗaya daga cikin alkur'ani kamar ya ɗauki suratu bara'a ko ya ce suratu tabbat ko ya ce suratul kafirun shi bai yadda wannan suran ta ƙur'ani ba ne ya musunta sura ɗaya au ayatan minhu ko ya ɗauki aya guda ɗaya na cikin wata sura ya ce bai yadda da ayan nan cewa ƙur'ani ba ne au harfan ko harafi ɗaya bai yadda ba kama waje iza ja a nasarullahi ja a ɗin ya cire hamza ya sai iza ja ne ba ja a ba ne hamzan kawai in ya cire ya ce bai yadda da shi ba ba ƙur'ani ba ne ka kafara ya kafirta kawai ya kafirta wa kullu man jahada sifatan min sifatin lahi duk mutumin da ya yi musu ya ƙaryata wata sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala ka kaunihi hayyan kamar mutum ya yi musun cewa Allah ba rayayye ba ne ya yadda Allah dai yana nan amma ba rayayye ba ne kuma ba matacce ba ne to ya kashe ina aina yake kenan au aliman ko mutum ya yi musun sifar nan ta cewa Allah mai ilimi ne ko ya yi musun cewa Allah mai ji ne sami'an ko basiran ya yi musun cewa Allah ba mai gani ba ne rahiman ya musanta cewa Allah bai da sifa ta rahama to wannan faƙat kafara ya kafirta ko ka misanta cewa Allah bai da hannu Allah ya ce yana da hannu a cikin alkur'ani Allah cikin qur'ani ya ce yana da ido alhamdulillah Allah ya ce yana da ido cikin alkur'ani kai ka zo fassarawa ka riƙa kwana ka ki fassara cewa hannun ne ko idon ne wai don kar ka kana ganin in ka faɗi haka kaman ka kamanta idon da na mutane ko hannun da na mutane Allah ya faɗa a Qur'ani ce yadullahi fauka aidihim ko hannun Allah yana saman hannun mumunai lokacin da suka haɗu a sulhul hudaybiya suka yi mubaya'a a annabi akan cewa an kashe sayyidina usman ko ba haka ba لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت fa'alima فعلم ما في قلوبهم نعم شيني Allah ya ce lokacin da suka yi annabi annabi ya miƙa hannu cewa zai mun mu baya a akan a mutu daga tura sayyidina Usman kawai ya je ya tambayo za mu yi dawafi kawai he a ce ya mutu annabi ya miƙa kuma kun sun fita umra ne ba kayan fada babu komai sai dan takwabi haka kawai aka rike irin dai ko naman daji zai ma mutum ta'addanci abin nan annabi ya miƙa hannun shi wa zai mun mu baya duka suka miƙa shine Allah ya ce to hannuna ne ne kuma Allah a saman naku Allah da ya ce wa ayi wa annabi Adamu sujada mala'iku duka suka yi Iblis ya ƙi mai Allah ya ce, Ya Iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ya Iblisu me ya hana ka kai wa abin da na halitta da hannuna sujada. Wannan Allah bai tabbatar mana yana da hannu ba? Ya hannun yake? Yawwa, ya ce ban taɓa ganin Allah ma ba. Sai ka taɓa ganin abu ya ce ga da yake. eh ya ce da yana da hannu nima a nan yake ya hannu yake ban taba ganin shi ba kun gama ya za ka bauta wanda bai san kuma ka ce a tambaye ka hujja ka ce baka sani ba kana bautan to zo ka yadda kai kana da hankali yace eh ina hankali yake ja ne ko baki ko dogo ko abin nan hankali ga mu kai to idan a halittan Allah ma baka iya gano ni ba ta ya zaka nace sai ka gane na shi mahaliccin ma gaba daya ko ba ka ba to Allah ce lokacin da annabi nuhu ya ɗauki mutane na ruwan tsufa da aka yace kwale-kwalen tajiri bi a ayunina Allah ce kwale-kwalen yana tafiya a idonmu in ji Allah kwale-kwale yana tafiya a idonmu Allah ya tabbatar yana da ido Allah ya tabbatar mana alkur'ani yana da magana amma ya maganan shi yake Allahu alam mu namu maganan dai leɓa ne suke haɗuwa da harce da leɓe da menene da makogoro sau ya fito daga makogoro ko to magana Allah ya take ta ce Allahu ala yana magana ina hujja wa kallama Allahu Musa takliman iz qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah Allah ce yayi magana da Annabi Musa magana Annabi Ibrahim yayi magana rabbi arini kaifa tuhil mauta kala awalan tu'min kala bala walakin liyatma'inna annabi ra ce ya Allah ka nuna mun yadda kake halitta halittu mana Ibrahim har yanzu baka yi imani ni mai halitta bane in ta da mata ce a wallahi Allah na imani amma ina so in kara natsuwa ne ki to bo tsuntsa guda hudu daban-daban a dandake su ka rarraba naman kun san duka magana ce ko ban annabi Nuhu yayi wa Allah complain da kan'ana ya halaka rabbi inna eh, ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaqu wa anta arhamur rahimin ya Allah gashi ka ce zaka tsayartar da ni da iyalaina da family dina ga ɗana kuma ya halaka yace ya nuhu innahu amalun gairu salih tambaya na da kai dinnan baka kyauta ba ba abu bane mai kyau kai innahu laysa min ahlika fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun karka sake ta duka qur'ani daga bakara har nasi menene magana waye maganan Allah ne to kai imani da wannan Allah yana saukowa zuwa sama ta daya zuwa sama ta daya inji annabi a wansat din daya bisa dare na karshe daya bisa ukun dare na karshe Allah yana zuwa a filin kiyama goyi waja'a rabbuka wal malaku Allah zai zo filin kiyama shi da mala'iku wani irin zuwa yanda muke zuwa mu taro Allahu Allah, wani irin sauka Allah yake zuwa sama ta ɗaya Allahu Allah. yanda jirgin sama ke sauka Allahu Allah, yanda tsuntsu ke sauka Allahu Allah, yanda cozo suke saukan lema yanda mutum ke sauka daga kan gidan sama kamar sai yanda mutum yake dira ba mu sani amma mun imani yana me to duk wanda ya dinayin wata sifa na Allah da Allah ya ce yana kaza kai kai dinayin shi ma shine sifatan min sifatihi sifa daga sifofin Allah faqad kafara shi ma ya menene ya kafirta wa kullu man azhara istighfafan biddini duk mutumin da ya bayyana wato eh, ya nuna wato izgili ga addini suwaye suke mana surutu ne anan ina fata an gane ku duk wanda yake ya bayyana izgili ga addinin musulunci fi fara'idi wajen farillan addinin musulunci mutum yana wulakanta su abinda yake farilla ne ko wata sunna ko wata sunna daga cikin sunnonin addinin musulunci auta hakama duka izgili din ne bizalika wato istighfaf ka rika nuna abu bai da wani daraja da kima shine istighfar abu wanda bai da nauyi bai da daraja ka ce wane assalamu alaikum wane ga wane yana karatun qur'ani kuma kun zo kuna surutu a wajen shi yana karatun qur'ani alhalin Allah ya ce idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kai kar kar kar ka da yayi karatun shi mana can yayi karatun shi to sai menene yana karatu kaza kaza ka nuna is nothing wannan karatun ba ba da wani daraja wani nan masallaci ɗakin Allah ne fa kuna surutu kuna ɗaga murya kai ka eh, menene ka yi ta abin nan ka nuna ba wani nan ɗin bai da wani kwarjini bai da wani daraja da kiman da kai har zaka yi eh, eh, girmama shi din shine istighfaf ko ta sunna daga cikin sunnonin musulunci mutum ya bar gemu a matsayin sunna ko ya sa asiwaki a matsayin sunna yana ga kana izgili da shi ka kalli gemun shi ka yi izgili da shi ka kalli wandon da ya sa ka yi izgili da shi irin wannan au ta hakkama bi zalika ko kuma ana irin kwaikwayo koyo ana dariya au ihtakara ko ya wulakanta wani abu na addinin musulunci au rama bil mushafi fi fi, fi qazarin ko ya jifa da Alkur'ani a cikin kazanta cikin kwata cikin shadda irin yadda bokaye suke ba ma waɗansu laƙani in suna so su daɗe a su, ko su samu kujeran mulki ko kuma su nuna musu kuɗin zai daɗe ba za su ƙare ba amma ga sharaɗe ka yi jifa da ƙur'ani a cikin jini ko rubuta shi da jini ko mutum ya shimfiɗa su a asa ya ɗora taburma a sama ya riƙa fasikanci da mata a kai da makamansu duk irin waɗannan au dasahu bi rijlihi ko ko mutumin da ya taka ƙur'ani da kafan shi kawai ihanatan lahu dan wulakanta qur'ani au ihtiqaran duka don wulaƙanta shi to duk wanda suke irin wannan abun faqad kafara ya kafurta wa kullu man i'taqada duk mutumin da ya kudurce a zuciyansa Allah fa cewa babu Allah ba zai tada mutane bayan sun mutu ba in ka mutu ka mutu kawai babu wani tada matakke aula azaba babu wata azaba dukkan abin ake cewa wata jahannama wani aljanna wani mene kai don a tsoratar da kai ka zama na kirki ka daina zagin mutane kawai amma babu si in reality mutumin da yake da irin wannan aƙidar wala na'ima yawmal qiyamah babu wata ni'ima gobe kiyama awil azaba wan na'ima ma'anawiyani ko kuma azaban da ni'ima azaban jahannama da ni'ima aljanna da ake maganar su kawai abu ne wanda ba a iya ganin shi kawai ana yi maka ne don ka zamanto na kirki kawai kaza kaza kaza kaza kawai to duk mai irin wannan aƙidan da believing din ya kafirta ya kafir domin kai yi din abin da Allah ya tabbatar ya tabbatar ya bayyana su wa kullu man qala duk mutumin da ya buɗi baki ya ce innal awliya'a cewa waliyai afdalu min al sun fi annabawa madaraja daraja au annal ibadata ko kuma ibada magaba ɗaya taskutu an ba'adin auliya'i an soke ma waɗansu waliyai ita eh kamar salloli biyar waliyai su waɗannan sun fi ƙarfinsu na ƙananan mabiya ne sallah samsu salawat waliyai in suka kai wata daraja akwai duka wani taklifi da menene he a ce kawai an soke musu su ba sa yi kawai shi yanzu ya kai wani level na wali ne ba baya sallah yanzu ya ga dama ya samu kana ma sai ya bige butan kai ya ce bari kawai haka na ɗauke ma irin yawa ina fata an gane ko to duka ko kuma a ce shi baya azumi an soke masa ya kai wani level yanzu babban wali ina fata an gane an soke masa wannan duka an soke masa haji duk baya irin wannan to duk irin waɗannan wanda yake da believing duk a bayan Allah babu wanda suke da daraja na farko sai annabawa daga nan sai siddiƙai daga nan sai Shuhada sai as-salihuna su ne kullum muke roƙon Allah ya sanya mu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka yi ni'ima a gare su ya Allah ka shiryar da mu hanya tafarki madaidaici tafarkin waɗanda ka yi ni'ima a gare su banda tafarkin wanda ka yi fushi da su banda tafarkin ɓatattu wanda suka ɓace gurup hudu muke roƙon Allah ya samu a ciki gobe kiyama mu ga kanmu a ciki sai muna neman tsari kuma kullun ya raba mu daga fada cikin gurup biyu a wata aya Allah ce wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma allazina an amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan ta san dai ba za ka dai samu kanka cikin annabawa ba ka yi haƙuri da wannan mun sani amma a samu kana makwabtaka da annabi alhamdulillah amma kaga daga siddiquna su ne daraja na farko bayan menene bayan annabawa shi yasa manzo Allah sassala yake <clears throat> duk duniya banda annabawa babu wanda ya kai imanin sayidina abubakar duka ina fata an gane to to shine fatanka kullum kana roƙo Allah a fatiha Allah ya sanya ta cikin waɗannan gurub na mutane wato mutane kashi ɗin nan na mutane guda hudu imma annabawa imma siddiƙai imma shuhada'u imma salihina su ne a ƙarshen suratul fajiri ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa jannati ya ce rai da kike natsi akan imani idan mala'ika ya zo zai zare ran mumini ya ce ya ke rai da kike natsi akan imani ki fita irji ila rabbiki koma wajen ubangijinki haka ki bar najeriya koma wajen ubangijinki haka irji ila rabbiki radiyatan ki je inda aka yarda da ke nan ba wuta ba ruwan sha ba menene je ka inda aka yarda da ke inda aka kimanta ki mardiyatan fadkhuli fi ibadi je ki shiga cikin bayina na kirki su ne waɗannan aiza annabiyuna ko siddiquna ko shuhada'u ko salihuna fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ki je ki shiga aljannata to su kuma waliyai fa Allah ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun suwaye allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ce lallai waliyai na ba su da tsoron komai ba sa bakin cikin rabuwa da duniya ba sa tsoron mutuwa su waɗanne ne Allah Allah ce duk wanda ya imani da ni wa kanu ya takun kuma yake tsoro na shi waliyi to ka gani ina ciki kana ciki wani Allah ne ya san su ba uniform bane ake dinke ake ɗinkawa mutane da ka gan shi wancan wali ne kaga kayan da ya sa ita wancan wali ne ehe banda wancan banda wancan ehe ga ɗaya can kawai a rika pointing ɗinsu a'a ba su da wani rigan da za ka gane shi ba su da wani rawani na musamman ba su da wata alkebba ta musamman ba su da wata sanda ta musamman babu wani tarbi babu wani abun nan ba jallabiya ba ne ba wani abu ba ne waliyin allah ɓoyayye ne in dai musulmi mumini ta ƙi ya shiga cikin waliyan allah yanzu da za a ce akwai waliyai uku a nan wanda da ana nominatin a ce waliyai uku ne sai kaga duk masallacin nan su kai za mu gani da gashi da sauran mutane ba za ka gansu da kima ba su kawai za a gani abin He Allah ya boye wanda za ka ci zarafin shi ka wulakanta shi ka samu shine waliyi ka gani haka Allah maɗaukacin sarki ya nuna so waliyan Allah da ya naɗa duk wani mumini musulmi taƙi su kuma waliyan da waɗansu mutane suka naɗa da kansu su kuma daban ne waɗannan waɗannan naɗaɗɗu ne daga mutane kuma imanin nan baka sani ba Allah ya ce a nan yake in annabi to waɗannan a takaice su ne mutane da kullum muke addu'a Allah ya raba ya haɗa mu da su eh, eh, annabawa siddiƙai shahidai da salihai sai mu roƙi Allah kuma kullum ya raba mu da mutum biyu Allah gairil maghdubi alaihim walad ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi albanda wanda kayi fushi da su ya Allah su Allah ya fushi da su yahudawa me yasa Allah ya fushi da su suna da ilimi sun sani sun take sani musamman sun san annabi karara da sifofin annabi karara cewa shine annabin karshe abin da zo da shi shine daidai amma da annabi ya fita ba cikin su ba sai ya fita cikin laraba sai suka je suka share dukkan sunan annabi da sifofinsa da ayyukan duka da aka zo fatawa a jansu a to ku ne fa kuke ce mana annabin ƙarshen zamani zai zo to ga wani fa ya fito yana can shi ne ba shi bane ba shi bane ku je kai ku yi harkar suna sane to shi ne sai kuma abbalina ko ya Allah karka sanya cikin kungiyar batattu su waye batattu kiristoci kiristoci batattu ne kwata kwata kwata su runguma wani abu suna bin shi kawai wai annabi isa ne a wannan waje na cewa ma qataluhu basu kashe shi ba fa wa ma salabuhu basu su shi ba walakin shubbi halahum an kamanta kamanninsa akan wani ne kawai haka za ka tar ba sa karatun deeply duka a ce an karanta baibul sura-sura an sauke shi bana za a yi tafsirin baibul na ce a sauke shi a gama shi babu ce yau za mu karanta aya shida daga aya ta kaza zuwa kaza kawai idan aka karanta aya shida to goma insha Allah duka a ce matan zumunta mu je a yi kiɗa a yi kiɗa a yi kiɗa abin da ce ta muje da za mu karanta aya biyu kuma tara aya shida su kama matan zumunta su muje kawai fikin kawai haka za ka tara tsallace jahilai ne su kuma haka blindly ake bautan waɗancan yahuda kuma akwai ilimi sai an aka take su to shine kullum muke roƙon Allah ya Allah karka samu cikin fatin la cikin waɗannan la cikin waɗancan to ta ya za a yi musulmi ya rayu yana kamantuwa da su ka gudu gairil magdubi alaihim waladdanina ya Allah kana gamawa amin sai ka je kuma kamantuwa da su din su ne kuma mutanenka contradiction contradiction shi ne wannan ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri a ina muke ma na yawwa wa adillatu hadhihi kullihi dalilan waɗannan abubuwa da muka faɗa ɗazu nan gaba ɗayansu al-ijma'ul amum lil muslimin musulmi ne suka yi ijma'i gaba ɗaya akan waɗannan abubuwan da muka faɗa tabbas haka ne wanda ya yi su ya kafirta ba da ƙaulillahi ta'ala bayan faɗin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ya Muhammad masu izgili da wulakanta dokoki na shari'a ka tambaya musu abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzonsa kuntum tastahzi'un kuke izgili yanzu da Allah ne kuke izgili da ayoyin Allah da yace ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza shine abun izgili a gare ku wa rasulihi da sunnan manzo da yazo yace ayi kaza ayi kaza ayi kaza kaza sunna ne shine abun izgili a gare ku in kun gani ku ga mutum da gemu kuna masa izgili ko ya dage wando kuna masa izgili da abinda manzon Allah ya zo da shi da sunnansa kuke izgili Allah ya ce la ta'taziru ba ku da wani uzuri kad kafartum ba da imani kun kafirta bayan ku yi imani haka za ka ji suna izgili suna izgili da aka tambaye su su ce inna na kudu wa nal'ab wallahi mu muna faɗa da wasa ne a ɗanyi dariya kawai sai mu ce makale murya wai zai karanta wata aya صدق الله العظيم استاذ منجي منجي ji salamu alaikum da Allah اكرمك الله فانا ما ana mai ina fata an gane ko ko matanka kana mata wani nasiha kana jan na'am sadaqa Allahu alazim eh mun ji amma ba zan yi ba duka irin waɗannan abu Allah yace ce da ni kuke izgili da ayoyina da manzona da abin da ya zo muku da shi to Allah ce ba ku da wani uzuri duk musulmin da ya wannan kad kafartum ba da imani kun kun kafirta gaba ɗaya bayan imani fa inna hadhihi al-aya mala yace wannan ayan dalatun tana nuna mana qarara ala anna kullu man azhara duk mutumin da ya bayyana istihza'an billahi izgili ga Allah aw sifatihi ko sifofinsa aw shari'atihi ko shari'ar Allah aw rasulihi ko ya izgili da manzonsa faqad kafara ya kafurta kawai yanzu abu na biyar menene hukuncin dukkan wanda ya wanda muka ce ya kafurta ta dalilin waɗannan abubuwan me hukuncin shi a cikin al'umman musulmi me matsayin shi yanzu ya zagi Allah misali wal iyazu billah ya zagi manzo Allah wal iyazu billah ya zagi wani abu na shari'a ko ya musanta eh, eh, abun nan wajabcin sallah to duk waɗannan abubuwan da muka lissafa mala ce hukmu man kafara bi sababi ma taqaddama hukuncin mutumin da ya kafurce ta hanyar waɗannan abubuwa da muka lissafa annahu yustatabu salatan shari'a ba za ta zartar masa da hukunci ba za a kira shi a zauna da shi waɗansu malamai suka ce su uku zama uku za a yi da shi da safe zama ɗaya da rana zama ɗaya da dare zama ɗaya waɗansu suka ce salatan ɗin kwana uku ne za a rika zama da shi hmm. ne ka tuba ka janye maganan ka fada kai ka janye tana da hatsari sallah ba farilla bane zakka ba farilla bane haji ba farilla bane wani yace eh, ka tuba ga dalilai ga dalilai ga dalilai da suka nuna wajaccin sallah ga dalilai da suka nuna kaza kaza ka tuba zuwa ga kalman da ka furta game da addini ko izgili da kai da manzon Allah ko da sunnarsa ka janye a masa nasiha fa in taba idan ya tuba yayi nadama ya gano kuskuren shi ya dawo kan hanya min qaulihi ya janye maganan shi aw mu'taqadihi ko ya janye wannan aqidar da ya kudurce ta idan ya janye alhamdulillah wa illa idan ya ƙi janya ya kafe kutila sai a kashe shi haddan a matsayin haddi matsayin haddi wa hukmuhu kuma hukuncin wannan mutumin bayan an kashe shi hukmul murtad irin hukuncin wanda ya ridda ne ba za a mai wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a masa likafani ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba za a gaje shi ba amma wastafna ahalul ilmi waɗansu malaman ilmi sun toge sun yi excluding man sabban laha ta'ala au rasulahu cewa wanda ya kashi banda wanda ya kashe Allah ko astaghfirullah astaghfirullah banda wanda ya zagi Allah ko manzonsa su waɗannan ba wani wai za a zauna kwana uku ana bin shi da zaran ya zage su ne kawai su a take kawai ake zartar musu da ne hukuncin kisa babu wani sai ai ta zama da su so uku a rika don a gamsar da su a kawo musu hujjoji su kawai da zaran ya zagi Allah da zaran ya buɗi baki ya zagi manzon Allah to su an cire wannan ba ba ba sa cikin wanda za a zauna da shi wai sai sau uku ko kwana uku a fa innahu yuktalu fil hal al wannan lokacin a that very moment da ya zagi kai za a kashe shi la tuqbalu tawbatuhu domin ko ya tuba ba a karba ka zagi annabi sannan ka zo yanzu ai na tuba ba a yadda da tuban nashi to wa ba'du ahli ilmi waɗansu malamai dai yara suna gani annahu yustatabu shi din ma za a bi shi dai na kwana uku wa taubatuhu kuma idan ya tuba din tukbalu za a karbi tuban amma fa sai ya zo ya tsaya ce ya furta kalmar la ilaha illallah yanda wani zai zo ya musulunta a ce ga bai musulunta ya zo to sai a ce ran juma'a ya zo nan misali sai ya zauna a nan din a takaice a gaban musulmai fa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ya Allah ta'ala wa tubu ilai sai ka faɗi kalman shahada ki ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an ce to yau ka musulunta kuma ya je ya zauna ya ta istifari, kullum sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah tanbihun faɗakarwa man ƙala kalimatal kufri mukrahan duk waɗannan abun da muka lissafa su a can baɗin wanda ya faɗe su a bisa tilasta shi aka yi mutum ne aka nuna masa bindiga ko aka sace shi ko aka azabtar da shi aka ce ya faɗi cikin waɗancan abubuwan ka ce baka yarda da rububiyar Allah ba ya ce na yarda ka ce baka yarda da uluhiyar Allah ba ka ce baka yarda da Qur'ani ba ka ce baka yarda da wata sura na Al-Qur'ani ba ya faɗa duk wanda ya faɗi waɗancan abubuwan under duress karkashin tilasta shi aka yi aka yi barazana ga rayuwansa tahta darbin ko ta hanyar bugu dukan tsiya aka masa ko kuma tahdidin ko aka masa barazana ga rayuwarsa shine tahdid alhalin wa kalbuhu mutma'innun bil iman can cikin zuciyarsa yana mai imani ba haka bane amma harcinsa na ya furta saboda menene ya sha duka to fala shay'a alaihi babu komai ko mutumin da aka yi tausorin nashi ma malam aka haɗa masa wuta aka cinna masa ta ta ɗin shi irin da ake azabtar da mutane ka ce kar ka zagi Allah ne kawai shine mafitan mu mafitanka daga nan sai ya zagi Allah amma can cikin zuciyar shi baya maraba da abun to wannan babu komai akan shi insha Allah hujja li ta ta'ala faɗin Allah faman kafara billahi duk wanda ya furta kalman kafurci ya kafurce wa Allah ya yi ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa min ba'di imanihi bayan da yana musulmi yana musulmi ya furta waɗancan abubuwan to wannan mutumin fa'alaihi ghadabun min Allah wato fushin Allah ta tabbata a kan shi walahum azabun azimun azaba mai girma ta tabbata a gare shi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta shi ya faɗi abu albisa tilasta alhalin can cikin zuciyarsa akwai bai yarda da abun ba walakin man sharaha bil kufri sadra amma wanda ya faɗa din aka tilasta masa ya faɗa har ce ya faɗa kuma aka samu can zuciyar ma ya yarda da hakan to wannan ya tabba azaba da fushin Allah sun tabbata a gare shi ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya sauƙaƙa a yau in Allah ya raya mu gobe za mu yi azindik waye zindiki da kake jin kalmar nan na zindikin mutum eh, larabci ne larabci ne ta za mu ji zindiki waye zindiki sannan mai hukuncin shi shi zindikin a musulunci Allah ya dai kafin ramadan mun sauke wannan da izinin Allah